الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan shiyar gwiwa a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Qur'ani mai girma yau a sabar uku ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun gama tafsirin suratul fatiha kamar yadda nice ni alƙawari tun daga farko zan fara ne daga suratul kahfi suratul kahfi sura ce mai matukan muhimmanci kamar sauran surori alƙur'ani dukkanin su masu muhimmanci ne suratul kahfi sura ce wadda aka sauka suwa a makka tafsirin mu muna kokarin mai saurare ya san cewa Qur'ani yana magana da shi ne ni Allah yake faɗi cikin wannan suran suratul kafi sura ce wadda ake yawan karantawa an tana cikin surorin da aka fi kowaɗanne surori yawan karantawa domin mutane suna yawan karatun ta ranar juma'a sannan kuma kasancewa ta tsakiyar Qur'ani ne suratul kafi an saukar da ita a garin Makka ne kamar sauran surorin makka tana magana ne game da tauhidi surorin da aka saka Suwa a makka ba za ka samu suna magana game da hukunci hukunci ba mafi yawan su suna magana ne game da tauhidi surorin da aka saka Suwa a madina su suke magana game da tauhidi da kuma sauran hukunci hukunci domin a makka ba a wajabta azumi ba ba a wajabta zakka ba ba a wajabta hajji ba ba haɗi ka'idodin yadda ake aure ba ba haɗi ka'idodin yadda ake cinikayya ba ba haɗi ka'idodin yadda ake saki ba ba haɗi ka'idodin yadda ake hajji ba lokacin duk ba a hajji don haka sai tuwoyin makka abinda kawai sun tabbatar babu abin da ya cikin bauta ma daga gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne za a yi tashin kiyama wannan shine abin da tuwoyin makka suka zo suna koyarwa wannan suwa tana da sabadin sauka sabadin saukar ta shine a makka mutanen makka suka tafi suka sami mutanen madina annabi sai yana makka yana koyarwa yana makka yana wa'azi yana makka yana karantawa sai mutanen makka mutanen makka suka je madina inda ahlul kitabi suka samu mutanen madina cewa mun zo ku ne ahlul kitabi wanda Allah ya bai baiwa littafi mun zo mu tambaye ku a makka wani ya taso maraye ne babu kuɗi a gidansu yana da kaza yana duk suka faɗi sifofin aibi a gare shi suka ce kuma ya zo yana cewa Allah ya aiko shi to kasancewa ku kuna da littafi kun karanta an taɓa aiko muku annabawa sai muka zo mu tambaye ku irin wannan sifofin sai kama da sifofin wanda ake aikowa sai mutanen Madina wayannan Yahudawa sai suka bada fatawa da mutanen makka suka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya gaya muku su babu wanda ke faɗin wa'annan abubuwan guda uku in ba annabi ba na farko ku tambaye su tambaye shi wasu samari da suka bar gidajen su suka bar iyayen saboda su je su bauta ma Allah sune asabul kafi kenan na biyu ku tambaye su an malikin tawafin akwai wani sarki da aka yi mai yawan yawo wanda ya je gabas ya je yamma ya je Wai shine zulkarnaini ku tambaye shi wannan babu mai labarin shi in ba wanda yake annabi ba na uku ku tambaye shi alin ruh ku ce menene labarin ruh wai na gon guda ku in ya ba ku ansa to annabin Allah ne da suka zo sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan tambayoyin guda uku sai ya ce musu ku zo gobe zan ba ku ansa saboda ya san malaika jibril na zuwa cikin mai da ansa sai ya mance da ce insha Allah ba sai ya mance da ce insha Allah ba sai ce gobe zan ba ku ansa gobe ta ce Allah ki saukar da wahayi jibi Allah ki saukar da wahayi sati ɗaya Allah ki saukar da wahayi babu aya ko ɗaya bata sauka ba kwana goma Allah ki saukar da wahayi sati biyu Allah ki saukar da wahayi sai mushrikan maka suka ce annabi ya shiga damuwa ya shiga damuwa ga kamar cewa wannan ya iga tambayoyi sun yi mai kullun ana ta cewa kace gobe kace gobe bayan sati biyu suka ce mutumin ya ce gobe zai ba mu ansa ga ya gobe ta gobe kwana goma sha biyar bai ba mu ansa ba sai Allah ya sauka samai da suratul kafi ciki yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan kakkace mu komai gobe zan yi kaza illa an sha Allah sai kace insha Allah ya Allah ya so zaka haka ya kamata duk abinda zamu yi mu dinga cewa insha Allah yana cikin dabi'a da tabi musulmi da yawa sai abin da ba maki akwai wanda ne zama shi musulmi ne bai sallah nayi nayi yayi sallah bai sallah dan faransa ne amma duk sai abu ni din ma ban ce insha Allah ba sai ce ku da sai in ce Allah okay sai ma sai insha Allah sai insha Allah shi ma sai Allah kika insha Allah sallah ce ba kai ba ka so kai to to insha Allah musulmi sun saba da insha Allah da ayi abu kace kai ma ka saba kakka yadda ka wani alƙawari zaka yi wani abu gobe ko ka ce ma wani zaka yi wani abu gobe face ka ce insha Allah ibn al-jawzi yana da wani tafi da aka ce ma akhbarul humqa wal mughaffalina ibn al-jawzi ɗaya daga cikin manyan malama hadisi ne wanda suka gabata ya rasu shi shekara ta ɗari hudu da wani abu ya rubuta wani tafi suna ne akhbarul humqa wal mughaffalina min al-qurra'i wal muhaddithina wal a'immati wal bahithina wa kaza wa kaza ya tasawa suna ne labarin wawaye na daga mallaman Qur'ani da mallaman hadisi da mallaman fiqh da ƴan kasuwa da sarakuna da ta kawo mutane daban-daban sai ya dauko wata wauta da wani yayi sananne ya yayi sai ya saki wannan littafin ya da akhbarul asiyai littafin da yana masu kaifin basira wanda basira su ta wuce sai wani malami yayi kaza wani malami yayi kaza wani mai kuɗi yayi kaza shi kuma ne na jahilai shi ya kawo labarin Shehu Juha kusa shehu duwa ana faɗin shi akwai shi ko babu shi wallahu ta'ala alam wasu tabbata akwai shi da imamu zahabi ya yi tarjuma cikin shehu alamin nubala amma dai ana ƙara abubuwa wani ya kawo shehu juha labarin gaskiya labarin labarin wauta wani ya kawo shehu juha labarin labarin labarin labarin dubara labarin sanin abin da ya kamata sai ga cewa mutum ɗaya ya samu tanakudi shehu juha zai je kasuwa sai yace zai kasuwa ya sawo abu cikin wannan littafin da akwai al-qawul mughaffale sai maka ce aka ce ce insha Allah sai ai ga kuɗi ne cikin aljihu ga ya hanya kasuwa lafiya lau babu wani insha Allah zai je ya sawo ko da yace ya ka sace da yazo aka ce ka sawo sai ce insha Allah <laughs> an sace insha Allah to <laughs> da ya shiga ce ne ya shiga ya shiga ya shiga tsoro zaka ce Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ce zan yi wani abu abu gobe sai ka ce insha Allah haka ya kamata ga dukkanin musulmi ya sani wato kafi an samu wata suna ne daga abinda aka faɗi ciki ashabul kafi da Allah ya babu labari mafi yawan surorin Qur'ani ana samu musu suna ne daga cikin su sunayen surori ba ba tauqifi bane sunayen surori ba abu bane wanda aka sauka suwa daga sama ko abu ne wanda annabi sai ya koya mana ko wace sura ga sunanta akwai surori da basu wuce ɗan dogin kaza ba wayanda yake annabi ya faɗi sunan su ya ce suratu kaza suratu kaza amma da yawa daga cikin surori Allah sahabbai ke ba su suna ko sahabbai ko tabi'ai zaga ko Abdullah bin Abbas ko Mujahid ko wasu suke ba su suna zaka akan samo su ne mafi yawan surori mafi yawan surori akan samo su ne daga sunan surori akan samo su ne daga cikin sura amma akwai surorin da ba haka ba kamar suratul uh, kamar suratul ikhlas kun ga cikin qul huwallahu babu ikhlas da wasu surori haka da aka samu musuna wanda yake ba cikin yana ne wanda yake ba daga cikin sura aka samo musu suna ba mafi yawa in za a dauki sura suna akan doka ga abin da ya fi shahara yanzu wannan wannan akwai akwai kissa ashabul kafi ciki amma ba ita ba da yake akwai kissa annabi Musa da Khidir da suka je neman ilimi wannan yana ciki akwai kissa ne, akwai kissa ashabul jannataini amma kissa ashabul kafi ta fi shahara kissa ashabul kafi ta fi shahara za aka samu surat suratul kafi sai an ce al-kahf kahf kogo ake nufi amma kuma al-ghar shi ma kogo ake nufi me bambancin al algar da alkafi algar shine kogo na dutse wanda bai bude daga ciki ba idan dutse ya samu rame idan dutse ya samu idan dutse ya fashe ko kuma aka samu rana cikin dutse don dutse ya tafi stress, to suna abin algar sai a ce kogo idan kuma da iya shiga sai ya bude sunan shi alkahar shi ma kogo ake ce mai yana fatan mun fahimta ko da algar da alkafi duk kogo ne sai dai ya bambanta daga fadi ne daga cikin ya buda a ce mai alkafi in kuma bai buda ba a ce a ce algar suratul kafi ta zo ne domin ta koya mana tauhidi ta goya mana tauhidi ta koya mana komawa ga Allah lokacin da muke cikin tsanani ta koya muna muhimmancin neman ilimi kisan Musa da Khidir tana nuna muna annabi Musa da annabi Khidir tana nuna muna kankantar da kai wajen neman ilimi tawabu yadda annabi Musa yayi tawabu ga annabi Khidir wajen neman ilimi kuma da aka tambaye bai tawabu ba sai yayi sanadiyar yayi sanadiyar yayi sanadiyar Allah ya sa ya je wajen Khidir wajen neman neman ilimi suratul kafi tana da falaloli da yawa cikin falalolin suratul kafi annabi sallallahu ya wuce wani sahabi yana karatun suratul kafi sai kasance dabbar da agare a gefe shi tana dan firgita sai ga wata wani gigije yayi inuwa da aka ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce tilka sakina wannan natsuwa ce ta sauka lokacin da ake karatun Qur'ani da ake karatun wannan suratul kafi cikin falalar suratul kafi ana ta hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya karanta suratul kafi za a sa mai haske tsakanin za a sa mai haske mai yawa wannan hadisin ya zo haka yake man a suratul kafi kama unzilat haka yake hadisi a sa'id al kudoyi amma ya zo da wata riwaya cewa ranar juma'a shi jama'a suna yawan karatun suratul kafi ranar juma'a amma hadisin da ya magana game da karatun suratul kafi ranar juma'a bai inganta inganta ta shi kadai ba wata hadisi ne wanda yake yana da illa yana da matsala saboda hadisi ne da aka rawaito daga Abi Hashim daga Abi Mijlas daga Qais bin Ubad daga Abi Sa'id al-Khudri wata asalin Abi Sa'id al-Khudri ne hadisi Abi Sa'id al-Khudri ne amma asalin hadisin wanda ya inganta mawqufi ne daga maganar Abu Sa'id al-Khudri wata akwai hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya karanta suratul Kahfi za a sa mai haske kuma akwai daga Abu Sa'id al-Khudri amma wanda ya inganta shine daga magana shi Abu Sa'id al-Khudri ba daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shirke mawqufi wanda aka cewa ta zuwa ga Annabi shirke marfu'i illa ta farko kenan illa ta biyu hadisin katin suratul kafi hadisi ne wanda mutum uku suka rawaito shi daga Abu Hisham mutum uku suka rawaito shi daga Abu Hashim na farko akwai Sufyan al na biyu akwai Shu'ba sannan akwai Hushayn da Sufyan Sauri da Shu'ba manya-manyan malaman hadisi ne tabbatattu manya-manyan mahaddata ne shayin shi ma babban shi ne amma bai kai su ba duk su biyu a lafazinsu ba su faɗi ran Juma'a ba cewa karanta suwatar kafir ran Juma'a ba ta cikin riwayar Sufyan ba ta cikin riwayar Shu'ba amma tana cikin riwayar Hushayn zaka wasu malamai suke ganin da ya ce ya ce ba can kebance karatun suratul kafi da ranar juma'a wannan bai inganta ba amma dai ya inganta cewa ana karanta ta kamar da zuwa hadisi Abu Sa'id al wasu malamai kuma suna ganin a ziyaratu siqa ne idan fika ya ruwaito hadisi mutane uku suka ruwaito hadisi sai ya kara duka da abinda da biyu ba su faɗi ba to sai a ce ziyaratu fika maqbula wannan ƙari ne na Sika ana karɓar shi ina fata kun fahimci bambancin ko yanzu bambancin malaman da suka inganta hadisi ɗaya ne yanzu amma mutum uku suka ruwaito shi mutum biyu cikin su suka ce an ce wanda ya karanta suratul kafi kamar kamar yadda aka saukar da ita sai inda zo sai ce an ce wanda ya karanta suratul kafi ran jumu'a su biyu da suka ce kamar yadda aka tukar da ita sun fi karfi ya sauyi da shuba shi kuma shi da yace ran juma'a bai faɗi kamar yadda aka tukar da ita ba sun fi shi karfi amma shi ma yana da karfi sai sai malamai suka yi sabani suka ce kai wannan shazi ah, ne wannan shazi ne wannan riwaya. watan bata ta saba ma riwaya da aka sani wasu malamai suka ce a yayi tsari ne ai idan mutum mutumin wanda yake ana karba hadisi ne wanda yake fika yayi tsari ana karba don haka dai malamai sun sabani wajen inganta karatun suratul zakka ce ran juma'a da rashin inganta ta wallahu alam abinda mafi yawan malamai suka tafi shine ana karantawa domin wancan hadisin bai faɗi rana ba ya ce wace rana ma bai faɗi ranar da ake karanta da ake karanta ran juma'a idan wannan tsarin shine daidai kai amfani da shi idan ba shine daidai ba wancan bai cika karanta ran juma'a ba za ka wasu malamai sun hada shak Nasiruddin Albani suka hassana hadisin cewa ana karanta suratul kafir ran juma'a wallahu ta'ala wallahu ta'ala alam suratul kafi tana da aya 110 ko 115 gwagwadon yadda malaman addul ayi suka yi kida wasu sa aya wani wuri wasu ba sa ba sa aya wani wuri ba sura ce kamar da muka bayani ta makka wanda za ta yi muna magana game da game da tauhidi bauta ma Allah da yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah da kuma yadda da ranar alkiyama za mu ji abin da ya sawwaka cikin wannan sura bismillah bismillahir rahmanir rahim fassara wannan ayar sun wajen karatun suratul fatiha alhamdulillah ita ma sura ta fara da alhamdulillah ita ce tsakiyar surori guda biyar da suka fara da alhamdulillah cikin qur'ani surori guda biyar ne wannan ita ce ta tsakiyar su suratul fatiha da suratul an'am sai suratul kahfi sai suratul fatir sai fussilat wanda suka fara da da sai suratul saba su suka fara da alhamdulillah ita ce ta tsakiya biyu suna samanta biyu suna kasanta kuma ita ma alhamdulillah mun fassara ta a karatun Fatiha shak yake cewa huwal wasfu bil jamili shine a siffanta Allah da abin kwarai wato dukkan godiya sabitun lillahi ta tabbata ga Allah muka ce lillahi alhamdulillahi na istihqaq ne na Allah ya cincinci godiyar ne ba irin bambanci tsakanin alhamdu da ashkuru muka ce shi ashkuru sai yi maka wani abu ne shi kake cewa kai maka fasara ashkuru kake thank you kuma kake cewa mutum shukran nagode amma mutum bai maka wani abu kace mai hamdan ba taba da hamdan ba shi hamdu godiya ce ta wanda ya cincinta ayi ne shi ake cewa lillahi. lokacin da ake so da lokacin da ba a so lokacin da ake cikin jin daɗi da lokacin da ba a cikin jin daɗi shi abin da annabi sai ya koya mana shine in yana cikin damuwa sai ce alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar wato da hali kake ciki alhamdulillah ba haushe yake ko kana ga bakin kura baka cewa ba alhamdulillah ba shukur shi yake in an yi ni'ima dan sha Allah yake wa isa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum kun fahimta ko zaka shukur na baka ne an baka ne in ka gode sai a kara maka kuma shukur shi yake da gabbai shukur shi yake yi da baki da gabbai da zuciya amma hamd kawai kana ba da labari ne ba wani ba labari kake bane godiya lillahi ta Allah sai ba ta wani bane wane ne godiya wannan Allah wane ne Allah rahmatan allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya sauka samma bawan shi littafi sai an ce anzala ana nufin ya sauko daga ina daga sama zuwa kasa ko duk abin da ake cewa anzala ya sauko daga sama zuwa kasa a cikin qur'ani Allah ya bamu labarin abubuwa da yawa da yake saukar da su yayi duk kalimar anzala duk malaman larabci sun yi ijma'i cewa an ce anzala ko nazala to abu ne wanda ya sauko daga sama zuwa kasa to amma duk abin da ya sauko daga sama daga inda Allah yake a'a Qur'ani ya bamu labari abubuwa da yawa da suka sauko amma bai ce abu daya ya sauko daga inda Allah ba sai Qur'ani wata abubuwa da yawa Allah shi ya saukar da su amma cewa an saukar da su bayan yin wai inda Allah suke ba can saman al'arshi saman al'arshi ba haka yake nufi ba amma Qur'ani sai Allah ya tabbatar mana cikin suratul Fusila yace amin tanzilun minar rahmanir rahim tabbatar da Qur'ani daga Allah ne duk abin da Allah ke saukowa daga sama sai ba da gare shi bane in ba Qur'ani ba shi dai ya tabbatar da cewa kun ganin cewa yayi alhamdulillah anzala ala abdil kitaba ya saukar sama bawa ne littafi daga ina littafin ya sauka mutum dai daga jihar sama ne to daga sama ta farko ne yake sama ta biyu ne yake daga girgije ne yake sai Allah ya ga mana cewa shi Qur'ani daga gare shi ne tanzilun minar rahmanin rahim wannan sauka suwa ne daga Allah mai rahama mai jinkai haka Allah ya ga mana wannan cikin suratul nahl Allah yake cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi ce kun nazzalahu ruhul qudus min rabbika ka ce ruhul qudusi mala'ika jibril ya sauko da qur'ani min rabbika daga ubangijinka zaka ashe qur'ani duk ayar da ke cewa kamar inna anzalnahu fi lailatul qadar tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi duk da ke cewa nazzala nazzala shin qur'ani ko anzala in dai kai magana qur'ani yanzu mun gane wa'annan ayoyin guda biyu na suratul fussilat da na suratul nahl sun fassara cewa ashe daga Allah ne hamin tanzilun minar rahmanir rahim qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika can min rahman rahim min rabbika Allah shine rabbu shine ar-rahman shine ar-rahim kamar da muka yi bayani to ga abubuwan da ke saukowa fa suna saukowa ne daga sama gargado, shi abubuwan da ke saukowa akwai mala'ikai mala'iku Allah ya ce kullu kana fil ardi mala'ikatu kana fil ardi mala'ikatu Allah ce qul law kanat al-ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina kace mutanen Makka da suka ce nisa ba sauka san musu mala'iki ba kace inda mala'iku ne a bayan kasa suna tafiya na tsaki la nazzalna alaihim min samai malakan rasula da ma aiko musu wani mala'iki a matsayin manzo sai Allah ce nazzalna alaihim kace min as-sama'i da ce min indillahi ba mun fahimta ko kamar da ce Qur'ani min rabbika ko min ar-rahmanir rahim kun ga jirgin mala'iku da dokakan mala'iku daga sama ne ba daga inda Allah bane don shi da aka je a Isra'i da daji malaika jibril da abbabban su ma sai da aka kai inda bai iya wucewa daga nan saboda daga sama ne amma bai iya wucewa ya je can inda Allah inda qur'ani shi daga inda Allah ne sai aka kai sidratul muntaha malaika jibril ya gura ma annabi sai ga sidratul muntaha duk abin da ya zo daga sama nan yake tsayawa da daga kasa nan yake tsayawa sai aka karɓe shi bai faɗi da sai bashi ba yace kuma duk abin da zai zuwa daga inda Allah nan yake tsayawa daga nan sai malaiku su dauko shi su yi kasa Ba ko malaiku Allah ya ga muna daga sama ne daga sama suke amma ba daga inda suke ba qur'ani ɗaya ne Allah ya ce daga inda shike shi abubuwan da ke saukowa akwai ruwa Allah ya ce wa anzalna minas sama'i anzalna minas sama'i Allah ce wa anzalna minas sama'i kuma ruwa mu saukashiya su daga sama to daga wata sama sama ta nawa sai Allah ya gaya muna afara aitumul ma alladhi tashrabuna aitumul ma alladhi tashrabuna ra'aytumul ma'a alladhi tashrabuna shin ba ku ga ruwan nan da kuke sha ba antum anzaltumuhu ku kuka saukar da shi minal muzin daga girgije suke ashe ba daga can suke sama ba sai ruwa daga girgije suke ko ya duk mai hawan jirgi zai wuce girgije ana ruwa nan sama ba a yi saboda daga girgije suke a wani waje Allah ya ce wa anzalna minal mu'sirati anzalna minal can Allah ya ce mun saukar min al-mu'tiyat daga manya manyan daga manya manyan girajizai zaka da aka ce daga sama ba duk abin da aka ce daga sama yake daga wajen Allah ba hatta da dabbobi ma wa anzala alaikum min al-an'ami thamaniyata azwaj Allah ya ce daga dabbobi ba mun saukar muku kala takwas shine min al-ba'al ithnain wa min al-ma'ad ithnain min al-baqar ithnain wa min wa min al-ibl ithnain wato dabbobi ma daga sama aka saukar da su amma daga wajen Allah a ba daga wajen Allah ba ke duk da azaba ma shi Allah ya ce yace فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكفرون Allah ce wa anzalna ala saka abubuwan da ke sauka daga sama suna da yawa azaba tana sauka ce dabbobin ni'ima daga sama aka sauko sun muna su ruwa suna sauka daga sama ana saukowa da mala'iku ana saukowa da qur'ani amma shi qur'ani wacce sama yake daga inda Allah yake wannan girmamawa ne sharafi ne ga qur'ani duk cikin abubuwan da aka ce suna sauka qur'ani kawai aka ce yana sauka yana sauka daga Allah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wannan da ya sauka sama bawa ne littafi wato wannan saukar da bawa ne littafi abu ne wanda akan shi Allah ya cincinci yabo Allah ya cincinci a gode mai zaka kowane mu ya diba wani rabo yake da shi game da Qur'ani rabonka da Qur'ani daga azumi sai azumi ka karanta ko ka je ka je wajen tafsiri a'a ba haka ya kamata ba ya kamata ko da yau kana da rabo da Qur'ani gurgudun albarka ka a rayuwa gurgudun kusance ka da Qur'ani Sheikh Muhammad bin Salih al yana cewa ba a taba sanin wani abu ba wanda ke sa ma rayuwa albarka kamar lazantar Qur'ani gwaggwado in kaga dama ka cire kuɗi ka ce malam yayi ma addu'a in kaga dama ka biya wa mutane umra su je su yi ma addu'a in kaga dama amma in albarka wadda ta fi ko wacce kake so ka lallanci karatun Qur'ani da kanka gidan kai kasance kullun Qur'ani ne mai dubara mai wayo sai ka karanta sa a nemo sai ka bari ne Qur'ani yana kai in ya kare a koma canzawa ya kasance gidan je akwai albarka aljannu ba za su shiga ba shedannu aljannu ba za su shiga ba duk wani kaddara da musiba ana fata Allah ya kare gidanka da ita idan akwai Qur'ani haka kanka haka kaijinka idan akwai Qur'ani ciki ana tsammanin Allah ya kare ka daga kaddarori da musibu Qur'ani shi lissafin mai albarka wanda ya kamata mu lazimta Allah ya cincinci godiya dama shi da godiya tai akan ya saukar da lissafi. walam kuma anzala ala abdihi abawa ne ya sauka sama malissafi. wane ne bawa ne malam yace ai muhammadan yana nufin annabi muhammadu Allah ya sauka sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka sama da da littafi idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawa wannan bauta ce mai daraja ta farko bauta ce wadda ta fi kowane matsayin da Allah matsayin bauta ya fi kowane matsayin da Allah don shi wata sai ana ce ma annabi bawa ai bawa ne kamar da Allah ya ce amma ba ba kamar sauran bayi ba domin bawa ne kuma manzo ne duk inda Allah zai girmama annabi yace na yi wani abu babba sai kira shi da bawa in kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya jira wata mai ce dan mi kai kaza sai ya ce mai ya kai annabi wannan na matsayin bauta da yake da shi ya fi matsayin annabtaka manya manyan abubuwan da Allah ya karama annabi sallallahu alaihi wasallam da su da ɗayan su shine Qur'ani ga yana yace alhamdulillahi allazi anzala da ce ala rasulihi ba da ce ala nabiyyi ba sai ce ala abdihi wato dukkan yabo da guda su tabbata ga Allah wanda ya sauka sama bawa nai haka yace farkon suratul furqan tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi kaga albarkoci cikin yawa na wanda ya saukar da qur'ani ala abdihi ga bawa nai zaka qur'ani shine babban mu'jiza da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya Allah ya faɗi ya ba annabi sai ya ce ala abdihi ga bawa nai domin yana mana cewa ba za a bauta mai ba abdullahi ubad bawa ne ba a bauta mai wa rasulullahi kazzab manzo ne kuma ba a kayyata shi mu'jiza ta da Allah ya ba annabi mai girma shine Isra'i da Mi'raji yaje sama inda Allah ya karɓi sallah da Allah ya tashi fadi sai ce subhanallazi asra subhanallazi asra bi 'abdihi ce subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i sai ce da bawa ne dole na maka annabi sallallahu alaihi wasallam duk da karancin da aka baki da bawan Allah ne shi ne babban matsayin da yake da shi Hakanan da a da yake dama girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana kiran mutane zuwa ga Allah kiran su da yake zuwa ga Allah da Allah ya tashi yabo ne da wannan sai ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'u ma qama abdullahi ya da'uhu yana kiran Allah yana bauta mai kuma yana kira zuwa gare shi don haka Allah kira shi da bawa don haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawa haka Allah ya kira shi bawa ne ba fadi ne na kaskasi ba ba fadi ne na karanta ba fadi ne na girma cewa Abdullahi Ubad bawa ne ka san ba a ta shi don shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya mana duk abin da zai koya mana na addu'a yadda yake jin Abdu bai taba gabatar da Rasulu akan Abdu ba ko hiya kace sai sai kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan sai ce abduhu wa rasuluhu duk inda Annabi zai koya mana zai koya mana mu ce abduhu wa rasuluhu Annabi bai bayya hada shi da Allah ba hada wani da Allah ba wani mutumin Afirka ma wani mutum da ya zo raya annabin Allah manzo mafi so soyuwa ga Allah bai bari ya hada shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani na huduba sai ya ce ah, ya yake man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'tihi ma faqad gawa sai annabi ya ce ijlis bisal khabib anta annabi ya ce zamna kai da bai hudu ba kai abinda ya ce man yuti Allah wa rasuluhu. duk wanda ya ma Allah da manzo ne da'a faqad rashad hakika ya shirya wa man ya'tihi ma duk wanda ya saba musu su biyu kai da kai zauna kace wanda ya saba musu su biyu kamar tawaye ka ce wa man ya'fi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba ma manzon Allah kaga ba ɗaya bane Allah da manzo Allah ba ɗaya bane annabi sallallahu alaihi ya hana duk abin da zai sa a hada Allah wani yazo zo ya annabi yace masha Allah wa shaita duk abin da Allah ya so kai ma ka so sai annabi ya hasala yace aja lillahi niddan kul ma sha Allah wahdahu ka sanya ni wani tamka da Allah kace abin da Allah ya so shi kada ka kada da Allah baka annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne matsayin bauta ne Allah daban bayin shi daban annabi sai yana cikin bayi amma duk cikin bayin shi ya fi su daraja shi ya fi su girma shi ya fi su dokaka shi ya samu Isra'i da Mi'raji shi da ya samu aka sauka san Qur'ani shi da ya samu yabo shi da ya samu Allah ya samu wa shaqqalahu min ismihi li yujillahu fa bil arshi mahmudun wa huwa muhammadu Allah ya tsago mai daga sunanai Allah shine Allah shine abin godiya ya same shi ma Muhammadu aka same shi ma abin da ake gode ma Allah ya hada sunanai da nashi alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak Allah ya daga kiran shi da an ce la ilaha illallah sai ku da Muhammadu rasul rasulullah da mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai to ashhadu anna muhammadan rasulullah zaka Allah ya daga sunana ya daga bawa ne amma mafi girma cikin bayi mala'iki bai kai gare shi ba bale mutum da aljanni dukkan su ba su kai darajar shi ba sallallahu alaihi wa sallam wani irin littafi ne littafin nan shine Qur'ani walam yaj'alahu iwaja bai sanya shi karkatacce ba Qur'ani babu karkata ciki Qur'ani tsaye yake ni tsaye yake lam yaj'alahu iwaja shine hali na farko hali na biyu na kitab kenan walam yaj'alahu iwaja wannan jimla ta walam yaj'alahu iwaja halan ce min kitab wato wani irin littafi ne littafin nan da babu karkata ciki qayyiman littafin nan shi ne daidaitaccen littafi ne duk abin da kake so kana samu cike kamar ni ga muku dazu gwagwunan kake son albarka gwagwunan kake karatun Qur'ani in ba san ma'ana sai baka sa tafsiri ka saurara ka buda ka dauki fasara ta Hausa ka jini Allah yake cewa ka ji fasara ta Turanci ka jini Allah yake cewa ka sa a YouTube ka ji malamai masu tafsiri da Hausa da Turanci da Yarbanci da Fulanci da duk wani yare da kake ji an fassara Qur'ani ka jini Allah yake magana ne yake da kai kuma ga yana yana yabun littafin ne yace walam yaj'allahu iwajal littafin babu karkata shi bai kasance ce ba qayyiman daidaitacce ne kuma an saukar da shi ne liyunjira ba'san shadidan domin Allah ya yi gargadin wani azaba mai tsanani min ladunhu wanda yake azabar daga wajen shi ce faga duk wanda ya kafirce zaka wannan littafin ya zo ya ga mutane ne duk wanda ya kafirce a tsaye da hujja da shi ka je lahira inda Allah ya kai baka sani ba sai ba ga ya ba a'a ga Qur'ani ya aiko zaka in zaka jin larabci ko ina sakkwato yau fiye da waje 100 fiye da waje 200 cikin Qur'ani yake ce ga abin da Allah yake baka da hujja kace wai ni ba ni jin Hausa baka da hujja ba ni jin Larabci akwai shi da Hausa Hausa ta bata da karfi ni ba ko nake a sokoto akwai shi da Turanci akwai shi da yaren ku ya zo ne ni jira ba ba'san shadida dole maka gargadi na azaba mai tsanani zaka in kai abin da za a yi maka zawa je ka ce ma Allah ba ni jin larabci ya aiko wanda za su fassara maka amma fa ba azaba da ya cikin wannan littafin ba wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihat kuma ya zo ne bushara ga mu'minne masu aikin kwarai anna lahum ajran hasana cewa suna da lada mai kyau suna da wani abu da Allah ya aje musu mai kyawu shi wannan abin mai kyawu wani iri ne ma kisina fihi abada shi kan za a tabbata shi har abada da Allah ya kawo magana azaba sai kawo ta yar gajera amma zai kawo magana a bishara da abubuwan kwarai sai ya ce ma kisina fihi abada za su tabbata shi har abada saboda me saboda yan an je lahira duk wanda ya shiga aljanna ya shiga ne har abada ita ba a fita da an ce sa aljanna kake kai ya ka shiga to kaga ka shiga kawai duk abin da zaka yi kai baka yin dama wani abu sai abin kwarai ko babu wani abu da zaka yi a tidda kai ka shiga amma wuce mun san mutane suna shiga kuma a tidda su annabi sallallahu ya faɗi daga ɗan aljanna in su shiga aljanna babu wanda ya ci da magiya biye da kaga wani a duniya yana naci da magiya akan hakki ne to bai kai irin wanda ɗan aljanna za su wa Allah ba wa ɗan ummu suna wuta Allah hidda su ya Allah ya Allah akwai wani da na san shi muna zuwa da shi tafsiri ya Allah ya Allah na san shi muna haduwa da shi sallah ga yakan wuta annabi sallallahu alaihi hadisin sahih muslim yace babu wani wanda ya tunaci akan haƙi ne kamar da irin nacin da ɗan aljanna za su wa Allah ranar kiyama to a cikin musu yan uwansu ne yake cikin wuta sai Allah ya ce a a fitar sai a dinga fitarwa a dinga fitarwa sai an fidda duk wanda duk wanda da imani kamar hali da biyu duk wanda da imani hali daya duk wanda da imani rabin hali bayan fidda su a ce duk wanda da imani gogodon kwara azara mala'iku su fitowa sai sun ce babu wanda adda ko imani an kada a cikin aljanna duk da haka nan sai ce to sai Allah ya ce cikin wuta sai Allah ya ce amma annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto mutane sun yi ceto mutanen kwarai sawa arhamur rahimina a wuta lokacin babu mutum ɗaya da adda imani babu musulmi ko ɗaya cikin wuta amma duk da haka sai Allah ya damko mutane wa'anda yake ba su taba bauta Allah ba ba su taba sani Allah ba Allah damko sai jefa su cikin aljanna saboda rahama sai kun ga ma Allah Allah fa shi ya alƙawarin duk wanda ya shirka baya gafarta mai amma fa wata ran Allah yana kage kafa kaga yanzu a ko su, wanda ba su taɓa ma shirka ne ya Allah fa su aljanna kawai domin rahama ce ne dama in Allah ya alƙawarin azaba kuma girma ne wanda ya alƙawarin azaba ya kage kafa amma wanda ya alƙawarin rahama ka ce kai ce ma mutum zan baka naira dubu sai ka ce ba shi to wannan za ka saba alƙawari ba halin kwarai bane amma ka ce ba sai yau ajin nan malamin ka duk sai na muku buloli sai ka ce kaya fe mu za ka malamin kai ne an gode to haka Allah Allah tabaraka ta'ala wallahi musallu ala duk abin da yayi alƙawari na azaba wuta yake dage kafa duk wanda ya kaza sai ya shi wuta sai Allah ya dage kafa sai ya yafe mai amma in yace wanda ya kaza sai ya shi aljanna to kace cikin aljanna Allah Allah zai saka ina fatan mun fahimta ko dukkan da ya kawo inzali da ya kawo azaba sai da ce abada ba duk da wani waje na cewa abada ha abada amma da ya kawo rahama sai sai ce ma kisi na nasihi abada za su tabbata shi ha abada sannan kuma inzari har yanzu qur'ani yana gargadi na biyu wa yunjiral ladina qalu takhadallahu walada hakanan Allah yana inzari Allah yana gargadi cikin qur'ani ga wanda suka ce Allah yana da da wanda suka ce Allah yana da da wanda suka ce Allah yana da da guda nawa ne nau'in mutane guda uku ne na farkon su sune mushrikan makka وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون مشركان Makka suka ce Allah yana da yaya yayan Allah mata ne sune mala'iku na biyu sune yahudawa wa qalat al yahud uzayr ibn Allah yahuda suka ce uzayr dan Allah ne na uku sune nasara wa qalat al nasara al masih ibn Allah nasara kristoci suka ce a isa almasihu shine dan Allah don haka nau'in mutane wayanda qur'ani ya zo ya gargadi wayanda suka ce Allah yana da guda uku ne mushrikan makka da suka ce Allah yana da ƴaƴa mala'iku ne ƴaƴan Allah ƴaƴan Allah mata ne sai Allah ya ce musu awa man yunashu fil hayati awa man yunashu fil hayati ce kuma ga wanda za ku ba Allah ba sai man yana shabu sulhi yake wanda sai yayi make up ya sa kayan kawa yayi ado ya sa dan baki shi za ku Allah wa huwa fi khitam ghayr mubin da yadda hada ya hada ku suna aza kuka ba ta iya fituwa ba ta iya bude bakin ta idan za ku ba Allah wata nau'i ne na mace cewa ita kayan kawa ne kawai nan na ta kware amma wajen fada da an fada mata magana ɗaya biyu yanzu kuka za ta aza ko ita adda gaskiya ko ba ita adda gaskiya ba sai Allah ya ce musu ba haka bane sai kuma yahuda suka ce ure dan Allah ne nasara suka ce masihu dan Allah ne malahum bihi min ilmin duk wanda suka ce Allah yana da ba su da ilimi akan haka babban magana ta jahilci ta farko da za a faɗi shine a ce Allah yana da da saboda ita ce mafi ƙaryar da aka yi domin Allah ya ce malamun bihi min ilmin su ba su da ilmin cewa Allah yana da da wala li abaihim iyayen su ba su da wannan ilmin wannan ya wuce su ya wuce iyayen su kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalimar ta Allah yana da da take fitowa daga bakinsu ta girmama ta girmama in yaquluna illa kabi ba abin da suke faɗi sai ƙarya ƙarya ne Allah cikin wata sura ce takadu samawatu qalu takhadu لقد جئتم شيئا مثلا تكاد السماوات يترقصن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال مدا أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه كما تايكوت تتاجي وتنشق الأرض كما تتاجي آه وتهر الجبال حجا kuma duwatsu su girgiza dukkan girgiza an da auliyar rahmani wala da don an ce Allah yana da da wato kun ga sama da ƙasa da duwatsu kowanne su har girgiza yake kamar ya tsage yan an ce Allah yana da da amma kuma yan adam suna cewa kuma wannan ƙarya ne kun bai kamata a tabbatar da shi ba duk inda ake cewa Allah yana da da to bai kamata a samu musulmi wurin ba cikin abubuwan da suke hana shi abubuwan da yasa aka haranta a tafi taron masu cewa Allah yana da ɗa su ɗai ne za a yi addu'ar su domin za a ce Allah yana da ɗa baya halatta ka tsaya duk inda ake cewa Allah yana da ɗa domin wannan cin mutuncin Allah ne wuce iyaka ga Allah ne yima Allah ƙarya ne ya ce Allah yana da ɗa kwanakin nan wasu abubuwa sun fara fitowa a jihar Sokoto sai a je za a taro wani na fito daga 'yan boko ne sai a je za a yi taro sai a ce an gayyaci wani limamin jumu'a an gayyaci wani limamin coci wai za a wa in ji a sakkwato magana mai amfani wannan mugu mugu abu ne kana an irin wannan a nan wani kankanin hotel aka kira profesa ya gawal dr jabir sani mai hula bayan adamu din tashi da nake musu kuna so ku yi haɗin kai ko yana da kyawu ai amma an je riba state tsakani da Allah za a kira wani limami a River state ba za a kira ba in za su yi taro ba za su kira ba kawai za su kira na su reverend ne shek ko mallam bai isa ba wannan abu ne ba daga gwamnati yake fitowa ba ina fitowa ne daga NGOs wasu yan boko ne kungiyoyin NGOs sha ce wai in za a abu game da polio in za a abu game da family planning in za a bu game da wasu abuwa na lafiya sai a ce a jihar Sokoto za a kira malamin dariqa malamin ahlus sunna za a kira malamin coci wannan ko alama kuskoye ne kuke yi duk wanda ke haka kuskure yake yi zaka zo ka tara mutane sai ka wani ya zo ya ce musu Allah ai Allah yana da da kwanaki mun irin wannan taron ana COE ana jihar Sokoto zaka ni aka ga yato amma jefe musulmi ka ga yato shugaban kan kuma samari ne ya jihar Sokoto suka yi sai ta shi abin da yake gaya musu wannan aikin da kuke yaki ne mai kyau idan idan kuka ci gaba za ku zama ƴaƴan Allah sai kowa sha tuka kowa kowa babu da dariya kawai suka sha tuka za ku ga wannan mukami ya ƙara musu da yawa ba su so abu ya yi yawa kaga babu bukata su da Allah ba mu bukata irin wannan aja su kuto mutane suna iya fadi a wajajen bautar su daidai ne su je wajajen bautar su su fadi amma mutanen nan komi bokon ka in kana ganin wai boko ne kake ga yato su haka idan ka je garuruwa su kudu ba za su kula da kai ba za su gayyace ka ba in ka ce dan sakkutu kake professor kake university goma ta baka professorship in ka je tun ba dole ka samu aiki kan su a secondary school din su ba sai su doki dan jiha su wanda ya gama HND su ba shi aiki da su baka za ka kai kuma ne in ka zo sai a gayyato fasu a gayyato limammai a haza su a manyan tebur a ce wai wai za a yi fadakarwa game da polio wai za a yi mai game da family planning a'a ku tsaya muna ga namu mallama ahli sunna da mallaman dariqa duk ɗan sakutu ne amma mallaman coci ba ɗan sakutu bane baki ne sun zo sha kai mu karrama bako kuma muna karama su muna zama lafiya da su kuma haka ya kamata duk wanda aka makwabci cikin su ko wani abokin aiki wajen aiki ya karama shi gurgure ya ake karama bako amma fa bakin mu ne fa ba ɗan gida ba bane zaka wannan wayon da ake kaɗan kaɗan canza baya an irin wannan ta ce ne alfarma sakin musulmi da mati Hassan Kuka ina wannan haɗi yake yi a jihar Sokoto ya an je a jihar Rivers ya an je a jihar Enugu ana cewa shugaban tocin su a kira wani liman ko a kira wani musulmi ba za a yi haka ba zaka mu ma kishi ne wannan sanin kanmu ne kishi ne musamman mu ma sai sa jihar Sokoto mu fi samu ce mu ne musulmi ba kowa za a kira tare da mu duk wanda ya zo ba ko ne a zamna da shi lafiya haka addinin musulunci ya kira haka aka yi ja ban san ko yanzu ana yi ba sai a tashi allocation sai a tashi an tuwa tuwa ribas biliyan goma sha uku mutum nawa ne mutum biliyan biyu da rabi ne ai su da mai suke hakumai kuma garin su ya lalace ba su iya noma a ba su biliyan goma sha uku jihar sokoto mutum miliyan hudu a ce an ba ta biliyan biyu da rabi ko biliyan uku ya aka zo dan wancan jiha in ya zo sakudu sai a ce an bashi free education wai ba ko ne dan sakudu yake kin da kuɗi ne sai a ce bashi daga baya sai za ce ai ba mu karatun boko ba mu samu dama ba dai an zalunce mu ne zaka bai kamata ba ba daidai bane in za a ba su free education a nan jihar mu a can wace can jawoyin su kuma zan ba a babu in dai ana ba su free education a Sokoto ya kamata a can garuruwan su su ma a ba mu free education mai ruwa da aboki da mai shu da mai shayi da su ma ya kamata a ce ana ba su free education ana kulawa da su kamar da muke kulawa da mutanen sunan ana dokar su aiki in ka je makarantun mu na secondary school ka je AA ji ka je wa da dukka sunan suna ta karanta suwa in ka je can wajajen su ka isa ka samu kan sakwato na su suwa secondary school din su wallahi ba za ka samu ba ka in ka samu dan sakuta sai ka in ka samu dan sakuta sai yana yana gadi in ba samu mai gadin za su na nasu ba zaka ya kamata mu tashi da kishin kasa wannan mutanen abokan zaman mu ne a kasa abokan zaman mu ne a gari mu zanna da su lafiya mu kyautata musu amma baki ne duk gidan da ka je za a ce ga gidan bako can ga dakin bako can gefe idan bako ya ce matan mai gida shi ma ta ce kaga ya wuce wuri ko idan bako yace ce inda ɗakin mai gida zai shiga ya kwanta shi ma ya wuce wuri ku ta kenan abinda aka ce nan ayi muna kenan a ce da bako da da mai basokin baki ɗaya ne wannan ba daidai bane ya kamata yan boko mu da sai ganin boko ne ya kai su haka ba boko bane wauta ce gare ku rashin sanin addini ne gare ku rashin zurfi cikin boko ne boko da kuka yi dan kaɗan ne da kun yi boko mai yawa irin nasu su ɗan kudu da ba za ku yi haka ba su da suke yan bokun ne ba su yadda su jawo namu ba kuma su sun fi mu boko kowa ya sani amma ba su yadda su jawo namu ba za da ku yi haka wani abu da yake aukuwa daga gwamnati ita ma gwamnati ta kula in gwamnatin jihar Sokoto dole sai ta ba da free education ga waɗanda ba 'yan jihar Sokoto ba 'yan kudu to mu ma ka je ɗaruruwan su ce akwai 'yan jihar Sokoto da ke zama can kuma a ba su free education sai a samu adalci da adalci sama da ƙasa ta tsaya da adalci ake samun zaman lafiya adalci shine abinda Allah ya umuta a yi kuma shi abinda talakawa da ke tsayuwa suna zaɓar gwamnati suke bukatar su yi Allah ya ba mu adalci zaka kuskure ne a jawo cikin jama'an musulmi duk wanda zai tashi ya sai musu a kuya Allah ne kuma ga alama kila anan ya kamata mu tsaya yau mu dama mun fassara ayoyi guda biyar insha Allah gobe mun zo za mu ci gaba abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi ta karanta mana ko ɗaya ko biyu da da baya kafin a fara ya kasance idan ya zo yana kai da kyar ma'ana yana matukar wahala sosai yana shi gaba da abubuwa amma yana jin tsoron kada shi ya kai da wani ya kasu yana daɗewa yana shan wahala yana shan wahala na farko ka taka na ina ba mutane shawara su daina aji Qur'ani a ƙasa gaba ɗaya wanda bai zo da wani kafir bai je ya ba aji shi kafir din masallaci ƙasa inda ake takawa Allah ya ce fi suhufin mukarramatin marfu'atin kaga Qur'ani yake ba aji shi ƙasa inda ake takawa wannan kenan nabi wanda ke da alsa ya ji dama amma in ya dauki azumi yana wahala to zai yi azumi ko kuma zai aji azumi idan wahala ba za ta jawo mai ciwo da rashin lafiya ba zai yi azumi sama azumi an kira shi domin a wahala ai don me a samu lada ai ba a samu lada da banza haka kawai dole a wahala ake so ai a dan wahala ai duk wanda ke azumi yana wahala za ka gogodo ai ko sahur ne wani wanda ya sahur din kwarai yi wanda bai sahur din kwarai wahala ba wani wanda wanda dama ya saba jan kaya yi wanda bai saba jan kaya ba wannan matsin yana na har yanzu to kada ka ya wahala ba ba ne ki bane ya wahala sai ne wahala wanda za ta kawo ciwo da rashin lafiya wannan shine baya halatta ya sa maka ne wallahu ta'ala alam wasu malamai cikin sakon akwai nasu albani suna ganin wannan bai kamata ba qur'ani ba a yin shi bane domin ya kasance a dinkawa a dinga ajiyewa na rubutawa abinda ake gudu dama ya kasance kamar laya sai mutum ya kasance ya ga ayatul kursi ga tana Allahu la ilaha illa huwa yaje ta sai ta gida ne kaza ba ya shigowa ko kaza ba a kaza ba don haka aka yi Allah aka saka da Allahu la ilaha illa don a karanta ta amma ba wai har ne na haranci ba lalle lalle haramun ne wanda zai samu zunubi amma da saddu zariya ne kaza ne cewa ba don haka aka yi Qur'ani ba yi Qur'ani ne don a karanta shi a fahimce shi wallahu ta'ala alam akwai wata tambaya sun kan eh, shi ban san wani man gashi da baya halatta amfani da shi ba kila sai mai cutarwa amma ga mace gashi abin kawa ne abin a sa mai ne a wanke shi yayi kyawu yayi taushi yayi komai wannan abin da ake so ne cewa in akwai wani mai da ba a sawa kila wani bai da za a ce na yana da nama alide ko an yi shi ne da abin da yake najasa ne ko kuma wani abu da ya kama da haka ko kuma yana cutar da lafiya in ba haka ba yana halatta wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa